الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون وانا للتاهنا تفسير القرآن من جرمة تفسير ضياء التاويل في معاني تنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو ويتغمده الله برحمته منكو أنا أتكين سورة البقرة منا شاهين أربعين دبيار عند الله مدعوكين سلكيكي تيواه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لا تقولوا راعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فاسمعوا وللكافرين عذاب أليم آه. bayan bayani ya gabata cewa a halar kitabi da sun imani sun ka tsarci Allah su dama sakamako wurin Allah ya yi da sun zama suna da ilimi Allah ya kira masu imani ya ce ya ayyuhallazi da amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta ƙululin nabi kakkuce ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a ra'ina tsare mu amurin minal mura'ati wato umarni na daga tsarewa wa sahaba sahabai na annabi sallallahu Alaihi wasallama ta zamo ya na lahu zalika suna faɗa mai wannan magana wa muraduhum raqibna abinda an muradin su ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama kare mu ma'ana kai sannu sannu da mu wata annabina kai sannu sannu da mu fi ma tulqina naga abinda tulqina naga abinda kake laƙana muna hatta na hamu wa mu gane shi wasu mai yahudu sai hudiya sun gaji alkalima ta kalma minhum daga sahabai wahiya bilugatihim sabon. amma ma'anar wannan kalma ga lugar yahudu ɓaci ta zagi ta minar ra'una wato su gare su minar ra'una yana daga cikin wauta bi ma'anar hunkuwa wauta suna faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wagga magana da fasurru bi zalika suna boyo ka a gane ma'ana kalmar wa qalu kunna nasubbu muhammadan lokacin da sun kaji wagga magana ga sahabbai sai sun kace mun zan muna zagin Muhammadu sirran boye amma fal'ana yanzu a alaluhu ku bayyana shi domin ashe suna da kalma wadda suka faɗa zuwa gare shi amma mu mun san zagi ta to mai ta yawan ta gare shi muna ta zagi ne fa kanu yaquluna lin nabi sun zan su yahudu suna faɗin wannan magana ga manzon Allah sun ba yaba hakuna sannan su dora dariya da wannan fanuhi almu'minuna an hasi Allah ya hana muminai su faɗi wagga magana Allah ya ce wa qulu badalaha ku faɗi sanyatta unzurna saurara muna unzur ilaina jinkirta gare mu au lana intazirna ka saurare mu li'annaha la taqbalu talbis don ba ta karba wato talbis ita wannan kalma wasma'u ku saurari ma tumaru da bihi sama'a qabulin ku saurari abin da ake wada muku abin da aka umurnin ku da shi ji na karba la kasaba hudu ba kamar yahudawa ba au ko kuma ga wani tafsiri isma'uhu ku saurare shi bi jiddin da ƙoƙari hatta la udu haka koma ila ma nuhitun zuwa ga abin da an kane ku an hungari ne amma wa azabun alimun azaba mai radadi mai cin jiki mai zuwa rafata walil kafirin ta tabbata ga kafirai bi tahawuni da walakanci biyar rasuli ga manzo wa sabbihi da zagi ne mulimin mai radadi wa huwa naru ita ce wuta Allah ka kiyashe mu da ita wato kun gani duk da kalma take mai kyau ga mutane idan ta zanga wasu jama'a tana ɗauka wani ma'ana to musulunci ya hana kai amfani ita ga wani matuƙar waɗannan mutanen na nan kuma suna nuhin su yaudara da wannan kalma wabil ayati a cikin wannan aya dalilin akwai dalili ala tarki ma fihi lubsu duk abin da rikici a bashi a koma zuwa ga mi ila gairi zuwa ga wani ne kuma aya ga ta gwada anna sabbar rasulu kubro zagin manzon Allah kahirci na duk wanda ya zagi manzon Allah ya kahirta kowa a shi to ci gaba ma ya waddu ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wa lil mushrikeena نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wato kullun idan mutum ya ce ina son wani, ko ina son mutanen Allah ko ina son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda ka gwada gaskiya ta aiki ne ma na na kafaru min kitabi, kitabi walal mushrikina wato kenan Allah allazina kafa rumin ahalil kitabi waɗannan da sun ka kafirta daga cikin mazuwa littahi waɗanda an ka ba littahi ga hannunsu wallahi ba su guri walal mushriki na balle mushrikai in dai ya zama masu littahi ba su yi guri ba to hakulu mushrikai min arabi na daga larabawa an yi adafinsa ala ahalil kitabi ba su gurin an yi nazzala alaikum a jisuwa gare ku min khairin na alkhairi wahayi abinda Allah ya jisuwa gare ku na wahayi ba gurin suna ba ko ya zama min ɗin ɗinnan za'idata min ko daga gijin. don mi abba su guri hasadan lakum domin hasada a kanku wa atiqada annahum ahqqu bil wahyi minkum kuma su duk zama da suka yi nan tsugunnin su ganin suka su sun kai cancanta a jisuwa su a musu ba ku ba don me Allah ya saukar gare ku su addaidai a ba to al'amarin Allah na shi na ku ba mai iya cewa ga Allah zai kasawa in ko mutum ya faɗi ga Allah zai kasawa ya sha ƙarya wallahu ya katassu bi rahmatihi Allah yana zaɓe ya keɓantar da rahamarsa alkhairurukansa duka wajen annabawa nubuwati annabtarsa gawa man ya sha wanda ya so ba ka cewa ga wanda Allah zai ba sai wanda ya so wallahu zu fadlin Allah abuci alkhairi na abin babba wannan aya nazalat taji da takziban li jam'in min al-yahudi don ta kareta wani gabrin jama'a da sun ka dungumo na hudiyawa min suka yuzhiruna suna bayyanar da muwaddatal mu'mini son mu'minai wa yaz'umuna annahum yuwaduna lahum khair ata wallahi ko da kuwa ganin mu nan babu abin da muke so babu abin da jininmu ya haɗu da shi irin Allah ya saukar da wahayi ga manzonku jiwa wannan magana ƙaryata walwudu abin da ake ce mawudu shi ne muhabbatu shai son abu ma a tamanni ta da gurinsa shi ne wudu wato in kana son a ba gurin sa ba kira ne wudu wale za yi samun fi kullum minhuma don haka aka aiwata shi wajen son abu da wajen gurinsa wa min alil kitabi ne wa an yi nazzala mabulu yawaddu wa ziyarati min fi min khairin listigiraki wato alkhairi kowane iri ayin wa min fi استقراك rabbikum lil ibtida'i wa fi للابتداء wallahu قوله والله يختص إلى آخره إشعار بأن nubuwa fadalun yana bayyana annabta wani alkhairi na babba fadalun lailuha alkhairi na samunta wa faqaduha ma'an bi mashi'atihi da samun annabta da rashin ta da son Allah na wa ma arafa fihi me hikimatihi da kuma abinda wanda an gaji suwa ma ya sani ya sani na hikimarsa duk dai wannan daga Allah na ba ga wani ba walamma da alal kufar wal mushrikin wal yahud fi nafsi lokacin da hudiyawa a kahirai da mushrikai da hudiyawa sun kai suka a cikin shahewa wa ƙalu inna muhammadan sun ka ce lalle muhammadu ya mur a al alyauma yana umurtar sabansa yau bi amurin da wani al'amari wayan ha an hugadar gobe kuma sai cika ai ya hana wai suna son su aibanta addini da wannan suna ta wanga addini aiko tsari bai da abin da aka cewa yau ai gobe a ce a bari sai na ga tsari nazala ما ننفع من آية أو ننفها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل Allah ya ce manan sa min ayatin ba mu shahe ba wata aya wa ma shar'iyya jazimatun linaski muntasibatun bihi wa min ayatin fi mahallin nazbi bayanul lima ai ma nuzil hukuma ha ba mu ba mu gudda hukuncin ta ba in ma ma'a lafzi ha ko ta lafzin ta aula ko ba da shi ba wa qara'a ibnu amiri bidan min nuni kenan min ansaha ai namuruka babu ka da shayeta au jibrilu ko ko jibrilu bi nafsiha au nunsiha ko mu mantar da kai ita bi zammin nuni bila hamzati li nabi'in wal jumhur min an-nisyan kenan ainin suka ha mu mantar da kai ita aynamuha mushahida min qalbika da zuciyarka walim da kasirin wa bi amru wa bi fatahin nuni al-ula wa iskanu saniya fatahin sin ma amrata sakina min nasa'i wato kenan mujinkirtar mujinkirtar ai a tahiru ai ainu akhiruha mu jinkirtar da ita gare ka fara nuzul kuma mu ji da hukuncin ta ba wana rafa'u amma mu dage tilawata karatunta aunu akhira ko mu jinkirtar da ita fi lawhil mahfuz tana can bata jido ba wa jawabu sharti ba mu yan ɗaya daga cikin waɗanda sai don kawai nati mu zo da khairin da abin da ya alkhairi min hada gare ta anfa wanda ya amfani ba daga bayi fi suhulati ga sauki au kasaratil ajri ko yawan lada in Allah ya shahi aya to za a kawo wata aya wadda hukuncin ta yayi sauki ga al'umma ko kuma wadda aikin da za a yi yayi yawan lada aw mislaha aw mislaha ko muka irinta fi takalifi wa sawabi to ku waɗanda ke saurare shin alamta alam shin ba ku sani ba annallaha qadirun ala kulli shay'in Allah shine wanda an maikanci ga kowane irin abu wa minhu daga cikin ikon Allah akwai annasu shahiwa wa tabdil canzawa akwai mai gita mai wal istiwamu litaqariri ai ya qadiru ala nafhi Allah na da iko akan shahiwa wal itiyani bi misl al mansukh da zakwa da irin abin da anka shahi wa bima huwa khairu minhu kuma yana zakuwa da abin da hishi wal ayatu dalla ala jawazin nafsi wannan aya ta yi nuni akan halicin shahewa mi a shahewa huwa raf'ul hukumi a shar'i bi hukumi shar'i akhar a ɗage hukumci shari'a da wani hukumci na shari'a na daban wa ala jawazi takiril inzali kuma aya ta yi nuni akan halaccin jinkirin jidda hukuncin aya idil aslu ikhtisasu domin abin da tushe ke bantuwa na an wa ma tadammana ma'anaha bil umur al muqtalifa muhtamila wa zalika li anna al ahkam shuri'at domin hukunce hukunce an shar'anta ta saboda haka an shar'anta hukunce hukunce kamar yadda yazo wal ayatu nazalat wannan aya ta jiɗa lima salihil ibadi don maslahohin bayi fadalan min Allah don alkhairi daga Allah wa hiya taqtalu bi istilahi kuma tana sabawa da sabawa lokuta wal ashkhas da kuma sabawa gangan jikin ɗan adam ka asbabil ma'ash kamar dalilan rayuwa kuma tana sabawa da wannan domin fa innan nafi'a fi asarin wani abu wanda ka amfani ga wani lokaci kada ya rufi gairi yana cutarwa ga wani lokaci ko ba haka ba don haka shi na hukunci bai zakuwa sandare zai zo bisa ga lura da matsala al'umma da matsala lokaci yadda abu zai zo wata gayyuru fi hazil akam allati hiya khidabul lahi cancanzawa ga waɗanga hukunce-hukunce hukumce waɗanda yake maganar ubangiji na inna ma huwa min awarilil umuril muta'alliqa bil ma'ana qa'imun bizatil qadimi wato tana nan tare da awaril na al'amurra waɗansu sun karate ga ma'ana wadda a tsayayya ga zatin wanda adda ɗaɗɗe wanda bai da faruwa bai da ƙarshe la ma'anar lazihuwar hiɗab ba ma'anar hiɗabi ba ne kawai faham ina fatan kana iya gane abin da amanuwa Allah gane da mu alam ta alam wato wannan abin da sa kenan an ka kabar qur'ani yayi ta jida babu lokacin da ka ce an shahe wannan ba a rubuta qur'ani ba an kabar yayi ta jida ba a rubuta ba domin inda an rubuta to mai neman illa da ya samu tarku rasul jam'uhu fi musafin tawaqu'an li nafsi mansuhi yake bari manzon Allah tara qur'ani cikin musaf. wanda an kaba sai zamanin abubakar siddiq aka tara shi tarawa ta kai ya kurce zamanin sai na usman aka tara shi tarawa ta haƙiƙa komi an riga an ɗebe an koma abin nan guda to don sauraren aya wadda za a shahewa domin maza na iya riƙewa ayoyi na bayyanannu fi su dole da zina na'am to don haka Allah maɗaukin sarki ya ce alam ta alam halan yalla sanin ka bai kai ba baka tuƙe ba kai annallaha lalle ubangiji lahu mulku ta mallaka samai wal ardi da ƙasa na nashida yaf'alu fihi ma ma Sha'u. yanzu wanda adda sama da ƙasa ana cewa bai abin da ya so ga abin da nashi? wannan ya haka ce eh ka gajira zanci domin kai na ka kaya da aga hannunka ta sauri kai da abinka to Allah bai da nashi yau na jawawa kuma uhu a a'lam Allah shi ne masani bima ya ta'abbadakum bihi ga abin da yake bautatar da ku da shi min nasihin wa mansukhin wagga magana huwa kan dalil ala qawlihi tana kamar wadda hujja da an kaɗa dagwara akan magana Allah anna Allah ala kulli shay'in qadir waliza don haka tarkal adif don haka sai ya zama an kai karshen aya an ka zo da ta aya wa ma lakum min dunillahi kuma bai samu gare ku ba wani Allah min waliyin wani majidinci ya fazu ku wanda ke tsare ku mahallul jar wal majrur rab'un mubtari habaru malakum wala nasiri ba ku da wani mai agaji yamna ankum azabahu wanda ke kange azabar Allah gabarin ku in atakum in ta zo muku anna Allah huwa allazi yamliku umurakum don Allah shi ya mallaki al'amuran ku duka waya jariha Allah na gudanar da ita ma yuslihu bisa ga abin da yake gyarawa lakum gare ku saboda haka ashe kenan tun da shi ka haka to shine mai ikon da ba wani mai iya gita mai ba ku da wani wali wani masoyi wanda wuce Allah wal farqu bainal wali wan nasiri ba an ce ma wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasirin ba to wane ne wali wane ne nasiri wane ne wali wane ne nasiri annal waliya lalle shi wali kada ya kada ya tsuhu yakan ya rauni alin nusurata ga agaji amma wannan sihir shi da siri kar ya kudu yakan zama biyar wanda baka hada komi da shi ba ya zan abin nan babanje mina masu daga wanda ke a gaza kenan in mun dawo ga wali da nasiri wa huma umumun min wajahin wani wuri sun haɗu wani wuri kuma sun yi daban-daban wa zala muna tare ko ayar gaba ta da lamma sa'alahu ahlu makka lokacin da mutanen makka sun ka haɗa kai sun ka ce sun ka yi angaya sun ka roƙi manzo Allah an yi wasu ha don Allah suna son a yalwata makka kuma waje jalo safa zahaban suna son a mai da lucin safa zinari yayi ko a ta gida ne da shi sun da kuɗi suka so ha to sai an ka ce musu mi أم to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce musu am ma'ana am ɗin nan bal shin turidu na an tas'alu rasulaku shi abin da an muradin ku kuna son ku roƙi manzonku ku tambayi manzonku Muhammadan sallallahu alaihi sallama tambaya irin ta ta'annuti ta wahalarwa da tambaya irin ta kai kul kama su ila Musa kamar yadda mutanen Musa sun ka tambaye shi alkafu mansubatan mahallar sifa mazdarun mahzufun wa ma mazdariya ai su'alan misli su'ali Musa tambayar tambaya irin tambayar da an kawo annabi Musa min qablu gabanin jida Qur'ani ai min qaulina da can su arina Allah jaharatan duba annabi Musa ba ma zai na wurin abin nan wurin munajati da Allah ba su raka shi a tai ba ma ya ebe wasu a tai ba da sun haka abin ya musu daɗi ya musu zaƙi sai sun kace kai musa mun ji ka zo da mu an gana da Allah kuma mun ji magana Allah amma ba mai raba sai mun gane <laughs> wada muna Allah a'a wa gairu zalika da wani wannan ala haza wa ala haza ga wannan fa'am mu muqaddi'a wa yajuzu an takuna muttasila معادله للهمزه في ألم تعلم اي علم تعلم انه مالك الامور قادر على الاشياء كلها يامر وينها كما اراد ام تعلمون وتريدون وتريدون الايه معناه بكثان انه مالك الامور ألا شيء ملك الامور بقى. qadirun alal ashiya Allah shi da iko akan abubuwa kulli hadud ya mur wa yanha Allah shi an mai umurni shi an mai hani kullama arada duk abin da Allah ya murada am muna wa turiduna ko kore kun yi sani amma kuma kun ka koma kuna bin haka al'aya wa maqsuduha al-isa bi tarki al al-ayati nan ana so a faɗa musu kuma su bar abin gado su yi wasiya ga na baya su bar wato waɗi ko gita ma'ayin ubangiji ta hallutan wa man ya tabaddalar kubar duk wanda ya canza kahirci bil imani yana tare da kaya na imani ya ɗauka ya miƙa an ka ba shi kayan kahirci ay yahuzuhu ya rike shi badalahu musulman imani mina na bitarkin nazari yabba dubi ga ayin ubangiji wa tafaquhi ko yabba fahimta fil ayatil bayyinati a cikin ayoyi bayananu wannan kuma yan nemi gaira hawatanta ta annutan don dai ta annuti wato tambayar halarwa wallahi kowane na shi wa kaddalla hakika ya bace sawa asali ga hanyar tsakiya ya hau daji ya ta tahiya a haɗa a ɗariƙul haƙ wa sawa'u fil asali alwasu amma shi sawa'u ga tushe wasu kenan wa ma'anar aya la ta ƙatarihu kada ku nemi abinda bai yuyuwa fata dillu ku ɓace wani waddikun nemo wannan abin ya bayar da ku ga adalal bata ila tabdilul kufri zuwa ga neman kahirci bil imani walamma kana waqa'atu uhud lokacin da an kace an kai ma'araka ta uhud qala ba'd al-yahud sashen hudiya sun ce domin in mutane suna su ɗari mutum guda magana ana cewa sashe sun ce wani na huwa finhasu finhasu ake ce mishi wa sabahu da mutanensa da kuzai fata sun ce ma kuzai wa ammaru da ammaru gairihima suka ce kai suka ce na'am suka ce irji'u ila dinina wallahi ku bar wannan addini ku daga addinin mu huwa khairu lakum yayi gare ku fa abu da shi da shi ammaru da da shi huzaiba da ammaru fa abawa suka ki fa nazala wadda ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم حسنا من فاصبروا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء To, a sun ga an zo an yaƙi udu an samu jarabawa, hmm. domin maza sun gwabce masahu. don wata kaddara ta ubangiji ta gitta hmm. don haka ashe kullun ya an ka samu matsala ga ta yi addini to mugu mutu matsuwa ya kai ya gani ko yana iyawa to ka gani ai shi muka wada ma ai gata nan gata nan to na ɗabi'a yahudawa ta to shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce kasirun min ahalil kitabi masu yawa daga cikin mutanen littahi wanda ya yi guri wa ma'abarun su ne manya-manyan kumuzgan malamansu lau mazariya lau yi ruddu kum da sun kwam da ku min ba da imanikun bayan imanikun faran murtaddai murtaddina kuna murtaddai halun min da birul muhadibina don me suka wannan hasadan maf'ulu lahu ka'idan mi inda an fusin da gun kansu ai hamalatu alayya al khabisa su miyagun diyana don haka lokacin da aka zo yakin uru sun an samu fashali musulmi sun samu jaraba an kashe sahabi saba'in da ɗan ƙari kaɗan sai suka ɗora komawa zuwa ga ‘yan uwan waɗannan da abokaninsu to wani ga abin da muka waɗa muku saboda haka abin da ya kyau hanya hanya zuba ta ruhe ba ku baro shi wala ku dawo mu shirya mu kuma gida addinin gana ku bai kai ku ko ina kun ga abin da an kai daina gida haka aka iske ku amma ga abin da an kai muku saura kaɗa a ƙarƙare ku amma waɗanda suka wa magana ga amma runa da shi da imani ya kai imani Allahu akbar wa yajuzu an yata'allaqa bi mata wad ai ta mannau zalika sun yi gunin wannan mai inda abu sai lamin qibal al ba gehen gaskiya ba daga kansu mai muni min ba da ta bayyana lahu wanga abin da suka yi kuma bayan ya bayyana gare su fi taurata a cikin attaura alhaqu gaskiya fi sha'anin nabi a cikin sha'anin manzon Allah annahu Sirqul gaskiya na bil mu'jizati wan nu'uti da sifa al maskura wanda ka ambata fiha cikin attaura jama'a mutun ya san ilimi ya san gaskiya ya lullube ta don wata manufa wallahi yahudanci na sannan karki wata kawa wadda za ka shishita wasu bayan Allah ga matsalar addini su lalace wala yahudanci na kun ji abin da hudiya sun kawa sabon manzon Allah don haka sun yi wannan bayan gaskiya ta bayyana musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabai sun zo sun waɗa mai abin da waɗanda sun kai a ɗauki dama kansu sai Allah ce mai fa'afu ya kai annai Muhammadu wa rangwamta an hun gabanin su ai uturku uturku ku bar su wasahu ku kawai da kai arabu wala jazu ka ku saka musu yanzu ku kyale su dai wallahi kiyon akwai ya da dawa na hatta ya ti Allah bi amri ya Allah ya zo da umurninsa fihim cikin su min al na kashi min alqatl na kashi wa da kamu li bani quraiza wa ijla'in nadir da hidda bani nadir qurasu kitale samu ko yarana min alqatl wal awi da ramo da rangon abin da ya fiya wal abin da ake ce ma'afu rangwame tarku uqubatul muznibi wanda ya lahi ka amai ka amai ka amai uquba abashi kawai a kyale wa sabu da da kai wa tarki tasribihi da barin zargin sa wa hadha mimman sha'in, wannan yana daga mafara wa laysa mimman sufin bai zan daga cikin mansufai ba idil amru ghayru mutlaq don umurin ba mutlaqi bane wasu na an kace ayayi wasu kan ba ayahi musu inna allaha lalle ubangiji kadiru mai iko na ala kulli shay'in ya kadiru Allah na da iko alanti ka amsa kan azaba minhum gare su to ku da an kace ku bar waɗaka ku yaƙe su ku kama jikin ku me an kace kuma ku yi wa aqimus salata wa To إن yi ɓanna, bayan su yi ɓanna an gano sabai sun ɗauki mataki kan su gama da su Allah ce manzon Allah a'a a rangwamta a kau da kai gare su amma umarni na nan ta yi sanda za a yakin su to su waɗanda karkar su yi wani ƙoƙari sai Allah ce musu a a in ƙoƙari za ku yi waƙi musu salata sallah dai wannan to ku tsari ta ku tsaye da sallah an yi adafi ne a lafa afu. ka annahu amarahum bisabri kamar shi ya umarce su da hankuri wallu luju'i ila Allah da kuma labewa zuwa ga Allah bil ibadati da ibada wal birri da nagarta wa atu zakata ku bayar da zakka ku tai ku ta bada zakka wa ma tuqaddimu duk abin da kunka gabatar wa ma shar'iyya jazima li tuqaddimu mutanassibatun bihi duk abin da kuma gabatar da amsa kun dankan kuma na alkhairi ka da'atin kamar da'a ka salatin kamar salla wa sadaqatin da sadaqa wal jawabu tajiduhu kuna samun sakamakon sa sawabu sakamakon sa inda Allah ya gun Allah to kuma inna Allah lalle ubangiji basirin mai ganna bi mata amalu daga abin kuke aikata la yubi wa inda hu amalu wallahi koyi aiki aiki ne bai to zaka wurin Allah in ka ga dan adam ya tai lahira bai samu sakamakon aiki ba bai yi ba amma Allah bai kyashin aikin ka Allah bai hana ma aikin ka bai rage Allah da komai ya baka sakamako Tau, yahudu sun san su yi ɓanna domin sun ɗora shishi ta zaɓaɓɓun sahabbai ga cewa su yi tawaye su bar addinin Allah su dawo ga yahudanci sun ɗora musu wa'adi da cewa su kashe su sahabbai su ko sun zo suna son a zo dai a kai musu farmaki amma Allah ce a kyale su amma bayan kun kyale su aikin nan na ibada da an dora muku sai ku ci gaba da yi ku tsaye da sallah ku bada zakka jama'a wanda ya mutu ya tsaye da sallah yana yanta da imani ina yi wanda ya tsaya yana bada wajibin da Allah ya azama na zakka har Allah karbi rayuwa ta yana ina yi sai suka ce oho to an hana ku yanzu ga aiki kuma ta san ba wa wa qalu lan الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين wa ƙalu sai sun ka ce a adafin alawar da wa damiru na ahalil kitabi waɗannan da sun kai magana na yahudu na su ne ahalil kitabi suka ce ah to halawai kuna ganin ba yin sallan nan da ba da zaka na aljanna za ku shiga kuna nan kuna guri shiga aljanna da wannan ko to bari mu sanar da kuwa lan kula aljannata illa man kana hudan wallahi duk wanda ba hudu bai shiga aljanna jam'u ha'idin jam'i na ba yahudi a nasara sai sun gaji wannan magana na watsuwa cikin gari da kawai kawai ana cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya zamba hude to su ma sun kace to ai ko mu a ga hannunmu su ma sun kace ba a bari mu baya wallah nasara sun ka ce lam ya da aljanna ta ba mai shiga aljanna illa nasara ina au nasara jam'u nasara ni jam'i na da ba nasari wa au tafsilin lima ujmila fi au din nan ba na dahi bane fi qawlihi wa qalu su ma sun ce qala zalika lehudu wa madinati ya qalu za qalu sun ce qala zalika yahudul madinati yahudiya madina sun wada wagga magana wa nasara najaran da nasara najarana wagga magana lokacin da kwaramniya ta dauko sun ka zo gaban manzon Allah lamma tanazaru lokacin sun kai muqabala bayna yadayin nabi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai qala yahudu hudiya sun ka ce kai aba komi duk abin da aka yi da ayi ko a dada ko a kirbe lam yadkhulaha illa al yahuda in dai aljanna ta aka bida to muna sanar da ku kowa aikin banza na yake ba mu shiga aljanna sai mai hudi jama'a muna tare da kuwa nasara wa qala nasara su ko nasara suka ce a ah, a ah, la yadkhulha illa nasara wallahi hudi ba su shiga aljanna ƙarya dai suka ba mai shiga ta sai ba nasari faktu sirr kalamu an taƙaitar da magana lamma ulima min al'adawati bainahum lokacin da an ka sani na adawa tsakanin su sai kowa ta kaita magana kan kansa a yahudu wahalar banza hukai wahalar banza hukai ba ku shiga aljanna ƙarya ɗaya ta hukai wallahi in ka ga mutum aljanna ba nasari na yahudawa sun ce yahudawa ƙarya hukai wallahi eh, nasara ƙarya hukai wallahi ba ku shiga aljanna duk wanda ya shiga aljanna wallahi bai hude na ba nasari kawai guda ba aka mu cikin aljanna fa tilkal ƙaunati, wannan magana al-mazkura fi qawlihi ma yawaddu na kafaru wa qawli wadda kathirun al'aya aya wa qawluhu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan auna nasara wadda magana amanihu qaryace qaryace suna jan umuniyatan jam'ina na guri uqulatan wato ma'auni ne kenan amaniyuhum ufulatun min at-tamanni kal a adhukatin wa ujubatin ma'unina shawatin shawar suna albadila shawa ɗaya ta ta maganganu na ƙarya amma Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in sun hudu wagga magana cewa ba mai shiga aljanna sai ba hude ba mai shiga aljanna sai ba nasare to ga makasar gani ya kai annabi Muhammad hudu gaban kowa kul kate hatu burhanakum ba ya ka take nan ba izala ke da ana ga sai ce na hujjarka ina hujja shi ya kare mutanen kasa in mutu ya shara din baki ne maganganun da yake gaba dai an ka ce kawo hujja sai a duka shi kai wala duka shi kai ko kamance kai wata rana an tar da ibil tawai muna gangare wallahi wani don tibe da ya taba san hita ba ko kuma ce ce zai lahi dawo mai dawo wallah eh mukabala an kai ya so shi kai ne ce a bari shi dawo <laughs> sai duka ya su zuda imamu kuma ce eh ko dai suna nan ko an aika bai fi Allah ya sauƙaƙa qul kace hatu burhanakum qarin lan kuntum wajhu ala ikhtisasikum musu ke banta ku bidu duhul janna shiga aljanna amma ha in kuntum sadiqin in kun zama su gaskiya fi ciki fit babu wanda kawo dalili to ashe nan duk yan wutana koko ah, inda an ka ce mutum ka hujja ya kasa ka hujja dan ina na an to dan wuta na mai abin fada ba shi fada yanzu ka in to na in aza karatu wani karatu da an kai ranar juma'a wani zo yana maganganu akan karatun sai wani ce a fada mai komi wasu sani kuma billahi lazi in basu bari ba wallahi in sun ka in sun ka aza dandali sun sun ka bayyana abin da a tarasu su wallahi tallahi suna barin garin nan sai aiko cewa Allah ba su hankali wallahi ya bari هاتوا برهانكم أو أو رانا جمعة بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو مؤمن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يتي بلا يدخل الجنة غيرهم wanda zai shiga aljanna ba ba yahude bane ba ba nasara ba ba nasare bai ciki bai hude bai ciki gaba ɗayan su kuma wanda a ciki wa ka shiga man asalama wacce hulillahi wanda ya bija ga Allah ai a halasa. ya farfarta da kazuhu ne wanka da ya bi jayuwa la'amri ga umarnin Allah A kusa wajen an keɓance huska nan li'annahu asharhu al'aba huska ita ce mahi ɗaukar duk gaɓar jikin dan adam gairu a wula wa huwa kuma ko da ya mika ganga jiki ne ga Allah yana da tauhidi ya kyautata bayyana huwa bayyana rabbi bi tauhidi muna tare da kuwa tsakani ne da ubangiji ne ga tauhidi ne tsintsana wallahi ba matsala wa ikhlasul amali da aiki da farfarta aiki ya gyara wa bainahu bainan nas tsakani da mutane mina na bi usulul mu'amalati wato inda aka kashe wani wurin magana tauhidi wallahi wani nan gwami ne yake shi ko wani inda za a rabka ta wurin mu'amala kai yi ma'amala da hisaya sai ya koka to aljanna ba ta shigowa sai an gyara waɗanda ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da al'umma kamata ga ɗan adam al'umma su ce ba haka mun ka zacewa da ba amma a yau kusa gare ka zama da kashi yi 'ya, to aljanna mai wai kai mai shigarta ta wani kai har yana ko mutum ya ce duka yana ce ni hoba da mu halin kwarai eh ah. ni akwai wani ɗana mu ne ce shi kam Allah da sauwaka o oh, musulun walahu ajruhu inda rabbi yana da lada ta wurin ubangiji ne ba taka ba taki ay sawabu amalihi aljanna Allah ka ba mu ka wala khawfun alaihim ba tsoro gare su wala hum yazunu ba su bakin ciki fil akhirati wa jumlatu jawab man in kana shartiyya wa habaruha in kana mawsula wal fa'u fiha litadammunha ma'ana sharri wa yakuna ar-radd bi qawlihi bala ko don ya ce bala wahadahu ya kadaitar da shi wa yuksiru alwaqahu alai kuma yin waqai gari ya kyautu wajuzu an yakuna man aslama fa'ilun fi'lun muqaddar مثل مثال wala ya من أسلم ولا يصل الوقع هنا إذا على بلا فقالت اليهود ليست النصارى عليكم السلام

A eh, haka haka haka eh haka a'a ba ku da dalili ala sayidu mutanen su kudin sun ce ma da kare sun yaba ka amma mutanen jihar kemin sun ce ma da kare sun zage ka kamar sakwato wani wuri lahajar da annan tsakaninmu da tambuwal da mu gudata inda mun ka saba ɗaya da tambuwal da gwandu da binnin kabi wuri guda kalmar mutu saba wurin abdu su ku suna ta addu banda nan babu da sabani eh. eh, wato hausarsu kamar yadda ka faɗa konan sokoton kuma konan jiga ana yace mutum da kare akan yabo abinda adda kare ya an ka zuwa jihadi wanda ya kasa shi adda kare da ya ka jiya wanda ya hawa dabba shi a sare barde kenan to malamai na zaurra suna cewa in an ka ci rabo za a ba dakari kashi guda a ba wanda a paris kashi biyu a ba shi kashi guda a ba doki ne kashi biyu kashi uku kenan shi ko dakari a ba shi guda rajil wanda ya tiyaka sai a dakari wannan hausa ce ta karatu ka gane ko amma in mutum na masani ga abin da shahi matsala makaranta ya ka ce ai da dakari na ya san an yaba shi ka gane to amma ai ana magana irin haka wani sai wani aiki sai ka ci karin banza karin banza eh eh ko ana magana to wannan dakari to duk haka za a cewa eh eh a sama na daban da kari daban abinda ya gaji wanda hausawa ka ce masamna wanda ga abinda ya kamata shi sai abinda bai san ciwon kai ne ba na suka saunan banza ko ba haka ba amma da kari wanda ana yi mai magana bai ji inda aka tura shi ke zuwa ya ce yau shi ka zan da kari kai ko ba haka ba to ta ci gaba bai ya kare sai ka faɗi shi ka ce ehe wato misali mu dai nan na'am takaice wanda yake kare au au ba gauke ba ba ya faɗa haka nan ni au kai albashashi a shi bai komi ba ƙarya ya ƙarya ya ƙarya yake awo wagga magana duk wanda aka koto in mutum ya faɗi wannan magana in ma mutum na zama sai ya haka bai kamata mutum ya faɗe ta ba kuma amma tana da ma'ana ga larabci <laughs> an ɗaure rikici da shan abokan mamuru kuma kanta eh ko na manta ni oh haka amma ba ni da rikici ba cewa ni a cewa in ni magana yana bari a da wani yayi yace amma ni in ni nake bari nake mai bari yace ya bari kai ka gane ka ku duro ka sai doti bira dora sai da ya hode ta so uku eh to eh to mi kace kai mi kace ga abin da kawai ko ka gane yanzu to to shikenan ha ni ban ya faɗa wannan hasiya nan gare mu in mutum ya waɗe shi aka yaƙe ta annan saki ko haka kace ba kuma duk wani wanda ya kai in ya faɗo cikin wage darasa duk wanda ya kai haɗu hajji ba ita ka haɗu riba aso to to ban ji ba su je yana halatta mata su wa janaza sallah in babu maza amma sallar su yi ta dufatan ka a sa limamiya mata ne attahe babu namiji mace ta mutu ko suna tare da wani namiji tare da su sai ya mutu babu namiji ta sai su yi sallah dufatan amma in ba wannan ba ƙa'idar shari'a an yarda ɗiya ko uwa ko mata ta raka mijinta amma in ka kula bi'anmu da abin da aka karantarwa mu na rashin cakuɗa maza da mata to ya sa hawan na abin bai hito kuma jawo shi yanzu jidali na yi tunata me a da cikin musulunci halal ne wakilin shari'a har ma an faɗi matsayi ne idan ya fara shari'a an ka fara shari'a an ka shiga uku da shi to mai shari'a bai iya sai sai dai inda lawai zai samu matsala abinda a ƙa’idan lauya kada ya ce sai mai shari'a na ya cece kaza kada shi yarda sai mai shari'a na ya ce ka yarda kai shi kirari sai mai shari'a ce shi kirari ka gane ku to amma yanzu matsalolin abinda a shayi lauya ƙoƙarin shi kai ko da ƙarya da gaskiya shi kare sai an samu shari'a ta rashin gaskiya sai a samu wanda ya iya a baki ne a sa ya ta shi ƙarya ko turai da tabbatar da abin sunan sha illa amma wakilin shari'a sananne na in kana so ka karanta tuhfatul hukami na mance da bai tukan ga kaina da na jawo su eh irin waɗanga ai ba su ai karatu ha hannata arabiya su yi ni akwai lawai mai akwai lawai wanda ka ya karatu sani gara suna yi in kaji ana in kaji ana ridida da da lawai kotu da tuhutu hukami abin ga hukami ka wargina ya alƙali ya zo mai shi ba shi to mai abin da ya kamata ka ce lauyoyinmu na nasta ya tsaye su yi karatu yanzu akwai lawan da yana karatun sani yanzu ni gara sani wanga nan mutasar to ci gaba ya an ka ɗauke ya biya <laughs> eh ba ki saba? ɗauke eh, isuwa aka makalla da yadda da a to wato abinda yake ciki abinda yake ciki shi shi da gane ka a abin ya kusa kusa da ya hitar aika da ya bata ga hannu ya raba domin ya riga yadda abinda an Allah ba na hina ba don haka ƙa'ida shari'a ba a jinkirinta in lokacinta ya kai to hiso a kai don in kai jinkirinta wani abu ya faru wani na cinka magada sun ka kayansu bala'i kai gare ka ciki laya lo sun ka ci kaya saboda ka in kai zuwa ka to in kai zuwa ka aje kan mutu kun ce ga wasu ga wata aja baba yayi sai a game in baka samu hausa sai ma ba hmm, Allah ya sauƙaƙa. A da Allah ya saka ma da ainihin alkhairin gabatar da hujjaji a cewa kada a manta da tafiyar alkur'ani mai zama insha Allah gobe a garin birnin Kano. Na rana a insha Allah gobe akwai walima ta shekaru gano gama a shiyan mazima bayan sallar shiyari. sannan ranar juma'a ta dama an tara da riyadun salihina wanda matan ke gabatarwa masu suna islamiyya lafiyar halil tsakanin kare takwas da rabi a tara da rabi na dare insha dawo sannan ranar lahadi akwai magana a mutum suna islamiyya sabon gari tsakanin kare goma na tare insha dawo. Allah ya yi kiwo ba mu nasara sannan yau mun fara mu da hadin misali wanda ake gabatar wa masallacin gurgura da wanda an ka saba Allah ya yi kiwo ba mu nasara insha Allah wanda zai muna addu'a shine Malam Ibrahim Isa kamar ko za a ko mana sallah ya gida da kuma asibiti Thank you. ربنا إجرتنا حولنا من لدنك وأدنا سبل السلام ونجينا من إلى النور اللهم عاقبتنا في الأمور كلها من خزي الدنيا الآخرة ya Allah ka mallan karantar da wannan karatu ubangiji Allah ka ƙara mai basira fahimta Allah ka bashi ƙarfin imani da lahiya Allah ka taimake shi ya Allah da da kowa ubangiji Allah muna roƙon mu da ke saurare Allah ka gane da mu abin da ke karantar da mu Allah ka azurta mu da aiki da shi muna roƙon ka ya Allah mu sarki Allah ka shirya da mu shirya ta addinin musulunci muna roƙon ka ya Allah mu sarki wannan addinin mu Allah ka ɗauka shi Allah ka ɗauka shi ka ɗauka masu addinin musulunci Allah sa lahiya mu da inda suke Allah ka ba su lahiya waɗanda ke fafatakan nema abin da suka ruha mu su asiri Allah ka ba su masu yan kasuwa gaba ɗaya ubangiji Allah ka sanya musu albarka kasuwancinsu Allah ka ciyar da su aiki na halal muna roƙonka wanda bai da Allah ka bashi wanda adda Allah ka ƙara mai muna roƙonka Allah mu suke ƴaƴanmu ubangiji Allah ka shirye muna Allah ka shirye muna da su wanda a shirye Allah ka ƙara mu shirye wanda ba shirye ba Allah ka shirye su muna roƙonka Allah mu suke wannan gwada sai ya gashi Allah ka taimake su taimakonka ya Allah mu suke duk inda san ka ta sama Allah ka ba mu taimako ƙara mu tasira ga ayyukan namu gabaki daya Allah ya sa mu cika da imanin cika mu tattaho mu riga mu gaba daya Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta Allah ka taimake mu taimakon kuma shiga da fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين